na abinci daina siffa ta ga almakama a kan na amma mai harisu ɗan mai himma ya yi kara ƙala ga abin da ya yi ruwaya Ya ce kaliltu na yi bege ma'ana kuwa ko ko tsananin kwaɗai ni na na yi bege بأن أكشاشين إنزين كم ما عادل على المجلة الزوجة اللي في جد إن عدد الله إكرام كل شيء نأخذ عنده يمكن يكون هنا أن أرمينا مرمي أن التمائم تلوك تند أن كنيسا تأكد ما إمو لا يو قال يا رب إننا أن أرمينا أنا ما أصول أبوك يمين لا يو تلوك تند أن كتير يمين لا يو إذا كان بجونا ما هو أبين الناس ما بخاطة إلا بإن أكد يمكن يكون wani sabbin sama'im lokacin da an rataya al'ama'im rawan na zuwa na zangar cizo an sai da layu in ina ɗan ƙarami na hannun kai da cizo an sami son zuwa majalisoci ina aka ta karanta karanta in tsaya ina yi ina saurare wawan jiya sannan in rama madar kabal na rabi abai ba hawa na neman bida in dabba ta in kwallo masheke wurin zuwa makarantun ne in na na awagu na su tarka su goge su tarki ruwa na su goge takalmi na su goge dole kama na wurin da ɗaukar hannu a rikin amma ya yi abin kai ne ba la'alaka don ɗaya ya ta yi lima ya kuna lizi na tanga abin da zai kasance kawa gare ni bainar anami tsakanin talikai minhu daga majalisar majalisojin nan wabin matan shi zama girgije inda uwa ne gun masu kishirwa in ka ce uwa ba a wani ba uwa ne masu jin kishirwa wanda duk ya kasance ɗalibi na babu karatu ina doyin da zamna sai ya yi karkai ni ko don ina faɗa haka sai to ya kamata duk inda wajen madrasa za ta ke zama girgije gare ni in zo in sha in koshi in yi shara don in taho wurin da duk aka jin kishirwa in baki وكنت لفتن الله دي بس ما فيه وقتم في تقمز في تقمز لبعضه أبحث وكنت تنشي أحد الأبحث وكنت ما كفلت أبحث إن أعتبرت إن كل من جلّه هو أن الله يهو السامة إلمي وقلّه كوك من الزن تنك أنغعي أم كوانا ما على يدي ما كذا ما ما إلمي سيكنا كراتوك gare ka ka tabbatar da shiga karatu kana karatu ga warin ka don abin da Allah ya hore ne wanda bai hore ba kana karatu da wanda ya hika shi ko dan ne shi ko dan amma an da ce in za ka fara harara wanda ya hika ma'ana ana rihin da shekaru ba ba wai ilimin ba wanda ya fika shekaru saboda zahirin mutuwa shi in baka ɗibi kore wasu mallan wani kayan tafiya ya ta yafi kabobi wanda an ware da shi ko yi rayuwa Allah ya hore mai wata sabon kafa mai hore ba ba wanda an na kasa da tare ke karutun Allah ya baka ya ba da ilimi shi ko shi ka mi shi ka tura girman kai cewa da akwai cewa da shi sai mutane su yi kulli la ya fa almajiri mallami ne ka in yi karatu gare shi ya fahimta akwai wani littafi wanda na fahimta da shi sai ba shi ka ce mini an hawa da zai ce ka san saurara ما هو في كل تأثير نبى في جيل الخيبة لمن دع تبقى لما اللي من مرت وارد فيني هي كان عندهم كل شيء ده كا لما لا في ده نسمع ما كل لا لا يجيك لا لا لا لا بحاجة ما لا يجيك لا لا لا كويس والله شو هذا الله يجيك كوبا دي من دا لا تبغى تقول الله يا هو اللي ما عنده

waƙalla ko ko Allah ya karanta ma ilimi ko shekaru zuwa da kai lifatta saboda hoyarwar annahaji ko walƙawa duk da ba su yi da kullowa ta yi shi a kullowar ilimi in an ka cewa ne ya kullo wuri ga zafi ce sai hannu shagutan zuwa da kai ma na yi da sauki shi annahaji sai ya kifa والدم يسبب الفيه هو البرد الدم يسبب هو هو وطي في تقمض لباسه غري كان تتوالي irin domin da Allah ya ba ni zai in suna wani in san idan in mina in jini ma na zai fi shi. Ba su na tsari ka kai. To amma da na yi gano da wani samu. Wa an sauki yadda ina neman shayar suwa ga alwabla ma magun hadari. Wasalla. Ta jikin mai zawo rai kusan ƙarshe. ai duk mallake Abdullahi ibn Zubair yayi 'yan yaka. Ba an tsarki ina neman shayar su sura awo shi ne fara wasu ba kuntu uba yi su kullum man jalla na kasance ina bincike duk wanda Allah ya yi mu ilimi da shekaru to Allah koyar karanta mu ilimi shekaru amma da ilimi kuma ina zuwa da shi ne an ka ce alaiki mata darul murid Allah ma wajala ha ahada hikima ba dabba ta ta nuna biyu da tabbaci don haka duk inda karkare ta ko dan karamin almajiri na yan waɗanda abu kana amfana ya yasa an gaje da kanta abu ko ka ci shi so ɗari ko so in ka ci za a karkata shi ila ya yi yiwa a wadda wani abu wanda baka taɓa jiri ciki daga ta a da mai da nana to ka ta a ko ka zana ko rabu ka yi a halalar su ah, ah. a ne ka fi da shi na akwai wasu bayanan kananan da Allah ya kware mai bai kware na kawai da abakar gumi Allah ya gawar ta shi da kai ne ka ba da labari ya ce wata rana ina karatun a halari wani ba Allah almajiri ya ce shi na karanta yana fasarewa ya ce fitan na kusa kusa ga warkwanta na cewa irin cewa wato mutum shi gaugawa tuba annan wasu rudin ta wuta annan alama fata wani ya ce Allah ya kuri ila zambe yi ba ka kiyar ne kuri تبدأ إن شكل سوا وتنبت سوا حتى يهديني العام الشيء فده من الشيء المال ده حتى يهديه من الله الشيء أبوك الغبي تاعها حتى يهديني العام شيء ده صار حتى ما حتى يهدي أتنا هذا اللي سمعنا أي أي نيجا لين هذا لا تيجي تاني تاني تاني تاني أو إنك يجب أن تكون هدية yanki lalle almajiri kayan kokari ka gyara kuskuren kusan shekara arba'in haka da kauki ne alhamdulillah yau na iya gobe da a raba da yi ta wuri uku tana zama har ba ɗabi kadamar tana wata shi zama a tayar ji a ilai na musa to tun da fili litin ga ya gare shi ya hadiya sai ta bayyana kan ko tana wata ne ka yara التوي هديني الأول التوي إيه؟ هديني الأول يرجع الماشي يرجع التوي هدي يرجع يرجع للبيت وما لها تجربة يرجع هذا لكن نمبع أنا هسمي أغني لا تقول لا يؤمن هذا هذا ما يقال من الدنيا يجري من بيها kar ki faɗi wani wuri a yi zala ya a shabe zan layi ruka da kuma hatta hmm. wa an tsarki ina neman ina neman shayarwa a shayar san ga alwabla ma magon hadari ruwa ma wakalmi ma'ana almajiri mai yawan ilimi wadalla da yayyahi wanda adda ilimi dan ɗan kaɗan bambari kinjin bambari jin na gani. ko ilimi da ya ga ɗan ke bari a jahalin sai kuma yawa gare ka yanzu in yi tasha tunda sai an ha ai kaji ba dai mai ruwa ai ba sai ya gama ruwa sai yawa shi dai na in ka aka har kana yam yam yam yam yam na ku shi daga kullun lafi sannan ai duk wanda haka ni da ilimi a da tsayi gurbi da kita tsagon tsagon tsagon hajji tara to saboda haka da mai tsagon tsagon da mai hidire ne duk zuwa daga yanzu ba kuma wata arzal ina kan komawa don na zo na sha gobe koma da in ni zo ni sha karatu gare ka gobe dawa ne sai ina kan koma sha kamar yanzu kai abu ka koma a koma a ita ta kan koma ba wai sha na raki ba a'a ka zo wuri ka koma komowa ba su jin daɗin ki ka ciki da ba su yadda bi azabar Allah da yare da kalmar nan ta aka wato ma'ana abin da ne wato ina zuwa makaranta shi yasa inda zo ba ka da balaga ba a gane da shu'a ina zuwa makaranta kuma in koma koma amma da kalmar nan ta asa ni da asa take kamshe da iskan da balaga asa ina tsoron Allah ina tsoron azaba ce kuma ina tsoron rahama ce wato ina sa in gane karatu ya bani kuma akwai waya dan Allah asa Allah ya sa addu'a ne Allah ya sa in gane amfana abin da sa kuma in ni zo ne ka koma wata kila ban gane bari in koma kila in ni koma in gane ya sa ki a karan Allah inda abin da sa ya kawo su ba wai ma'anar yaren su a'a abin da suka kushe su ma'anar nan wannan ma halal da hulwana yace ina nan in tashi nan in wada in tashi wanga gari in wada fadar yace ko da na fada ga wani gari wanda aka ce ma hulwana to sa ga an ce mata al-buqamatu sadaqatu hulwaniya kada in hulwana wani gari na tsakanin bagadada da hamdana ana kira ne hulwana wani ba Allah ya yi da wannan garin hulwana aka kira ne hulwana mun imrana to saboda haka tun da shi ya gina ta sai an gabar shi ta hulwana yadda wa ƙarfa lautul ihwana alhali na jarabi ƴan uwana ko da ni zo wannan garin wasa bartul auzana kuma sannan na hankurtar da ma'aunai ne in na samu tuwo mai kyau ci ni kai in ni samu zazo ya ci ni kai in ni samu kafin ci ni kai in ka ban samu bai sha ruwa in kwanta ka san da ta yi zuwa kaskancin gawa ne ka ba ko ma'ana wani zaɓanci ya kai wa habartu sannan na riga na san ma sha da duk abin da ka aiwata wa za da ko ka kawata na riga na san shi kaddarori duk na san daga Allah na duk mai rayuwa yana da daga jaraba in Allah ya jarabe ka da ni'ima imtihani in ya jarabe ka da da rage da musiba ibtila'i na san abin da adda daɗi na san abin da adda zaki alfai su ha ababai ne nan wannan garin hulwa da sai ni kitiɗe ne suka abu zai da asuluji mutumin sarujana ya ta kallabu shina juyawa fi kawalin cikin ƙingarin al'intisabi dangantaka ويقول إنهم هاي يجينا شنازوي هذا وليك صور ذيك بينا تعالينا أكن كنا ما كنا نتابع لينا أكل كنا ويحلل فنشنا فجمنيا لوري قري لوري في أساليب الاكتساب جهنيين سنا أو القوة هنيا يا إيا ويدا إتارت أنه من الأرض هذا وده لسنا تبكيني suna daga cikin dangin zaza na ba ma'ana wai rubo shi ne <laughs> eh, to shi zaza na uban suna kana ana da an in kayan rubo kamar mafi zaza na to gaba ta sai an musu dangin zaza na wato ma'ana wani duro ko shi kai mugu waya ta zai marar da ina a ɗaya daga sana amma wata rana shi abu zai za dangane kai ne zuwa ga sarakunan gassana ƙarin magana ce amma ba babba ba a miƙa wa daga ce ko a ce min makwai makwashi ko daga ce to a a kayanu dan ina na ƙarin waya rufe ɗaurin bishi a shi ta kaji ya ce maka wato ya takallaba bi qawalibul intisabi wa ya hafi bi asalibil intisabi kamar ka tambaye da ka ce ni an ma'ana haka shi da haka dawa yana sai ma tasdiri wayar rubi suna hitowa fi sha'arin shu'arayi cikin tuwayin mawaƙa ɗauran wani lokaci zai ga jira ɗin lai mawaƙa kai kawai ba shi ba ha wayar rubi sun yi nan kibira da kuma rashi wata rana kuma in yin lafta kawa cikin manya-manyan tuwayi na sarakuna ba su girma yana ta ta ta guda bai da annahu sai dai shi abu zai dinga ita Allah suna ƙawatuwa bin ruwa'in da kyawun kallo ga kyawu shi a ruwa'i ma'atar launa halaye tare da canzawar launi ne in yi lafi tsawakon mai doka ya ɓace <laughs> wata bayanin mu halaye mu sannan da bayyana ƙarya ta ƙarya ta daga yanzu na daga bayyana makirci ya mu hali ko makwai ana ce mu halin ƙarya الرباح ko a ce ma kirji ko a ce ma bai a haika bunin da ya ke ina fitattar tsawon ikini mai mabai ta cikin duniya wani wayatin wata rana kina kawatuwa ka jera ta kawo wasu sai da kisoci an samu da wada kuma kanya wata daratin sannan wata rana kana jin shi na min lallashi wadda rayatin sannan da ilimi mai bubbugowa wa balagatin da fasaha rayatin mai ban sha'a wa badihatin da bara bayan magana amma ina abin gari abawa mu ga waka a wa da gobe a cikin ta tawo ka waki hansa din ba ya da ya jiyo ta wani aka tattaka gumba ka ka ka ka ka sai a ce mai wanda na ji mai rai kawai sai shi kama ta to kamar ya daddako to ita aka ce bara bayan magana magana ba ka shirya ta mata ta sakowa da harin amma wani rarara ce baka bi aka ce sai ya kawo ta shi sakowa ka ta shi da shi kuma sai ta tsawa da ne annabin hadaratu da ko aka ce manzo Allah na magana ni to haka da shi ka zubowa kamar kan da ne na wani bai wani inda aka sa bula bula inda aka sa ja aka inda aka sa barki aka inda babba aka sa da tebe ji inda aka sa ɗan karami kamar ka an kan da ya kallon manzo Allah ka magana babu da kashi cikin babu mai kyau duk masu kyau na to shi abdal Aya. ga daɗin saurare ga abin shawa kun mu ɗawa atin mai wa harshe na da'a? wa arabin da ilimi ba da atin wanda ya ƙere matsara wa ƙadamin da gabatuwa na alamin ulumi ga manyan manyan masana ita ma ba atin wadda ta taka kowa na jin ga gari shahararrun mallamai fakana don haka shi abu zai ya kasance yunubasu a ah, lalle ya kamata a tashi a eh? goma sha shida. Eh?